أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa wannan rana mai albarka lahadi 22 ga watan rabi'ul awwal ta shekara 1434 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina daidai dai da uku ga watan biyu ta shekara 2013 miladiya a muna cikin littafin muna umdatul ahkam muna kitabun nikah za tashi hadisi na 300 daidai a babi da yake bayani akan wato mutanen da a mata da aka haramta mu mutum ya aura ne babi wurin da suke da shi a taisir za su ga babi ne aka gulla babul muharramati fil nikahi inda suke da matani kila babu babi a wurinsu hadisi shi gaba ne kawai na hadisi malamai su yi bayani akan matar da aka haramta ma A mutum ya aure su akwai waɗanda suke haramci na mu'abba na har abada akwai kuma na haramci na zuwa wani lokaci malamai suka raba su haka daga ciki waɗanda aka haramta mutum ya aure su har abada aya da cikin suratun nisa ya kawo su a jere dukkansu حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأخواتكم وعم وخالاتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهات نسائكم وأمهاتكم من وأمهاتكم من الرضاعة وأخواتكم اللاتي وأمهاتكم من الرضاءة وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم اللاتي أرضعن لكم وأخواتكم من الرضاءة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وأمهات نسائكم Allah madaukin sarki dai a cikin aya ya kawo hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukh wa ummahatu nisaikum wa ummahatu nisaikum wa ummahatu أمهاتكم من الرضاعة وأخوات وأمهاتكم اللاتي أرضعن لكم وأم وأخواتكم من الرضاعة سأنا وحلائل أبنائكم اللاتي من نسائكم وهل وبناتكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم ويحل لكم ما وراء ذلكم وأن نسوني أجيري الله يكاوس لك الله يفدي إياه ماتا iyaye kamar maman mutum haramun ne mutum ya aure ta har abada sai yaya wanda mutum ya haifa haramun ne har abada sai yan uwa mata <clears throat> haramun ne mutum ya aure su sai gwaggwannin mutum haramun ne mutum ya aure su innoni haramun ne mutum ya aure su sai <clears throat> maman mutum wanda ta shayar da shi ba wanda ta haife shi ba haramun ne mutum ya aure ta sai ƴaƴan wannan matan ƴan uwansa na shayarwa haramun ne mutum ya aure su sai kuma matan ƴaƴan matan mutum wanda agololi kenan wanda suke karkashin kulawar mutum shine wa banatukum allati min nisaikum allati fi hujurikum wanda mutum ya auro mace tana da diya to haramun ne ya aure ta sa'annan kuma da sakakkun 'ya'yan mata na ƴaƴan kuma za mutum yana da ɗa ya aure mace sai ya sake ta to haramun ne mutum ya aure ta wayannan su ne Allah ya lissafo su a cikin alkur'ani sai ya faɗi wal muhsanatu minan nisa'i minan wal minan nisa'i har zuwa ƙarshe Allah yake faɗi wa uhilla lakum ma wara'a zalikum wa'anda ba wayannan ba Allah ya halatta muku ku aure su yasa ɓangaren haramci kullum ana faɗa ƙa'ida shine ka jira ne ka samu nassi kafin ka ce abu kaza haramun ne kaga da aka zo kawai sai aka lissafo na haramu sai ce to duk waɗanda ba waɗannan ba uhilla lakum ma wara azalikum duk waɗanda ke koma baya waɗannan an halatta muku su ku aure su to kaga sai aka da Allah ya halatta a sauran na halacci ba a ambace su ba saboda ba a bukata ambata maka cewa an halatta maka za an halatta tun da alissa ko maka an gaida wanda aka haramta su akwai iyaye mata akwai yaya akwai yan uwa da kuma ƴaƴan yan uwa din sa'annan akwai ƴaƴan yan uwan mutum mazaje kamar dan dan uwan mutum wanda yake an hada uwa daya uba daya ƴaƴansa mata haramu ne mutum ya aure su uwa daya uba daya haramu ne aure ƴaƴan ko uwa daya haramu ne mutum ya aure su sannan akwai gogunni wanda suke dangantaka da baban mutum kamar wanda suka hada uwa daya uba daya da baban mutum ko uba daya kawai sannan kuma wanda suka dangin uwa ganuwan uwa ko kuma yar Kuwa ita ma haramun ne waɗannan su ne na haramci da ta wannan ɓangare sannan kuma sai iyayen mata kamar mutum yana da mata to mamansa haramun ne mutum ya aure ta sa'annan kuma da ‘ya'yansu su ma matan wanda mutum ya aure su suna da wasu ‘ya'ya a wani wuri to haramun ne mutum ya aure su sa'annan sai matan da wanda baban mutum ya sake ta shi ma haramun ne ya aure ta don ayan kafin wannan din Allah ya yi magana ne akan cewa baya halatta mutum ya aure matan da babansa ya aura ya sake illa ma sarrafa Allah ya faɗi wannan da annan kuma da matan ‘ya'yan mutum wanda mutum ya haifa sai suka aura to in sun suke su ne wa hala'ilu abna'ikum alladhina min aslabikum da sikakkun matan ‘ya'yan ku wanda ‘ya'yan ku na zoto suka aura suka sake to haramun ne mutum ya aure su wannan su ne wanda aka lissafo su a cikin aya ta alkur'ani a ƙarshen ayan bayan ayan sai Allah ce wa lakum ma wara duk abin da ke ba nan ba to halal ne ku aure su sai dai akwai wanda hadisi ya na su kuma za mu zo a kansu a nan gaba wanda su ma haramun ne mutum ya aure su bayan wanda aya ta tattaro su a nan waɗannan su ne aya ya kawo su a cikin wannan su ne muharramai sai kuma ta ɓangaren su kuta su ma akwai waɗanda Allah ya haramta su dukkan su za su zo a hadisai da za mu karanta a gaba آه، حديث من فرقا بابي عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان فقال أو تحبين ذلك فقلت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي قال لا يحل لي قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة قلت نعم فقال لو أنها لم تكن ربيبتي في, حج في حجري ما حلت لي إنها لبنة أخي من الرضاعة أربعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن وانا حديث بخاري مسلم رويتوش دوانا اللفظ دقا أم حبيبة بنت بنت أبي سفيان رضي الله عنها ما تنى النبي صلى الله الله عليه وسلم أنها قالت take faɗi ya rasulallah ya manzon Allah in ibinata ukhti ibnata abi sufyan ka auri yar uwata mana diyar abi sufyan ita ma ummu habiba bintu abi ne to tana da yar uwa sai ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri yar uwarta mana wanda suka hada uwa daya uba daya ana kiran abin nan yar uwar shi ita ummu habiba din yar abi sufyan fa qala sai annabi ke tambayanta atuhibbina dhalik kina son haka din in aure ta kama annabi yana mamaki ta yaya mace za ta nemi kiciya yadda mata suke da kishi shi yasa yake tambayan ta haka din yayi ma abu mamaki ne mace ta zidi zo ka auri wance ko kuma ga ta yar uwarta ne kuma ka zan mata ma za su yi kishi su yi kishin yar su wanda suke suna da alaka ko abokan ko kaman kawance da juna sun fi kishin su dan ce gara ta waje wanda ba su saba sanin ta ba da wanda sun riga sun santa ko akwai kawance tsakanin su ko wata alaka da miji ya auro to sai mamaki yake tambayan ta kina san haka fa qultu na'am sai ta ce eh lastu laka bi muqlatin ai ba ni kadai bane Allah ya halitta ka aure ni kaman ba ni kadai bane zaka aure ai ta sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi aure uhibbu wa ahabbu man sharakani fi khairin ukti tunda zaka yi aure to ina so wanda zai yi tarayya da ni a wannan alkhairi ya zama yar uwata kaga inda ta kalla ita kenan kasan ba za ta zauna ita kadai ba to tunda annabi zai aure kuma abin dalilin da yasa ta faɗi wannan magana su a gefe suna nan saboda annabi sallallahu alaihi aure da ummu salama to suna tana da ɗiya. to sai su kai komawa gefe suka ce fa kamar muna gani annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya aure diyar ummu salaman nan da ta zo da ita kaman abolan annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ta yi to sai riga kafi maimakon a aure wannan tun daga yar uwarta bari ta shigo da yar uwarta to shi yasa take gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallama wannan magana sai annabi ke tambayar ta kina son haka sai ta ce eh ni a ina so yar uwata ne ta zama ita ce za su yi tarayya da ni a wajen alkhairi fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ke gaya mata inna zalika la yahillu li ai wannan baya halatta gare ni don daga cikin aya ƙarshen ayan wa tajma'u bainal ukhtaini haramun ne ku hada yan uwa mata guda biyu ayan da hurrimar alaikum ummahatukum karshen ta shine wan tajmu bainal ukhtain illa ma qad salaf wala tanki ma naka abakum illa ma qad salaf tajmu bainal ukhtayn shima illa ma qad salaf sai abin da ya riga ya gabata suka yi a zamanin jahiliya daga wannan aya daga nan har yan uwa mata sai annabi sai to ai baya halatta a gare ni in auri yar uwarki bayan ina zaune da ke qalat sai ta zo yanzu za ta bayyana dalilin da yasa ta faɗi haka din sai fa inna nuhaddithu aw nuhaddathu annaka turidu an tankiya binta abi salama tace ai muna ba da labari ko muna tunani kai kana so ka auri diyar abi salama wanda annabi na zaune da ummu salama a lokacin da abu salama ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallama ya yayi masa addu'a da sauransu to ummu salama tana nan sai take ta tunani cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya musu a wani hadisi duk wanda wata masifa ta same shi wani damuwa ya faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zuwa ƙarshe addu'an tana na cikin husnul muslim addu'an da in masifa ta sami mutum da zai fada to Allah zai canza masa da abin da ya fi zama alhairi akan abin da ya same shi ko ya rasa wani abu sai faɗi wannan kalma Addu'an to Allah zai canza masa da abin da zai zama mafi alhairi akan wannan to amma tunaninta wa ya fi abu salama cikin sahabbai saboda shi ne yana da cikin sabbai da suka fara hijira tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ki abu salama din kuma duk wani abin da ake tunani na kasancewa mutum ya zama babba a wajen annabi ko addini abu salama yana da wayannan wato a kima din da zaman shi cewa sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama na kusa da annabi cikin al'awwalin ciki wanda suka yi hijira na farko da Allah ya yabe su to sai ta ne tunani waye ne zai fi abu salama su ce amma tun da annabi ce a faɗa bari ta faɗa ɗin sai ta faɗa ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم أجرني في مصيبتي هذا وخلفني خيرا منها يا الله نا daga Allah muke kuma zuwa ga Allah za mu koma ya Allah ka tsiratar da ni daga wannan masifa tawa kuma ka canza mun da abin da zai fi zama alheri to amma dai kamar yadda ta faɗa tunaninta wane ne daga cikin sabbai ya fi abu salama bai daɗe ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya turo cewa yana santa kaga Allah ya canza ma don tunaninta bai kawo jin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa zai santa tunda tana da yaya kuma ga ta ta girma ba ta tunani annabi zai neme ta sai annabi ya turo cewa yana santa da aure sai ta ce fa ita gaskiya tana da kishi kuma tana da ya'ya sai annabi sallallahu alaihi ce zai yi roƙi Allah ya tafiyar da wannan kishin tata kuma zai roƙi Allah ya wadata waɗannan ƴaƴan tata ne to sai annabi ya aure ta to tana da ɗiyar diyar Abu Salama wanda ya rasu ne to shi ne suke su matan suke tunani annabi zai aure ta kuma gashi yana zaune da mahaifiyarta to sai ta ce to maimakon haka bari ita ta bijiro ma annabi da yar ta din to sai annabi yake gaya mata sai take gaya ma annabi muna ta magana akan cewa zaka aure diyar abi salama qala sai annabi ce binta ummi salama diyar ummi salama wanda nake zaune da ita qultu na'am in ji ummu habiba sai ta ce eh fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mata law annaha lam takun rabibati fi hajari kuma ita ɗin ma ba ko da ba ta kasance agola na ba a gargacin kulawa don wa raba'ibukum allati wa raba'ibukum min nisa'ikum allati fi hujurikum allati dakhaltum bihunna wa raba'ikum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna haka Allah ya fara da agololinku waɗanda suke gargashin kulawanku na matan da kuka riga kuka yi dukuli kuka yi jima'i da su to kaga kenan a mafhumin aya idan kana zaune da uwa ɗiyan tana wani kulawan ubanta tan gefe kenan za ka iya aurenta ko in ka kalli ayan don wa allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin da abulul abululinku wanda suke karkashin kulawanku na matan da kuka yi dukuli da su to malamai dukkan sun in dai har aka kulla aure da uwa har mutum ya taki uwa to ya'yanta haramun ne a gare shi ko ya suke ta daga baya amma inda daga kullawa ne kawai kafin ya take ta sai ya gaɗiya to zai iya canzawa an ɗaura aure da uwa an zo buki ce tana da jaja, sai ya ga ɗiyan ya kalla ya sake sai yake ai ɗiyar wance ce wace wance amarya <laughs> sai ce to bari ya kara shafara ta guna yana da dama ya saki ita uwar a nan in ji malaman fiƙihu ya auro ɗiya amma inda ɗaya ne aka ƙulla daga ƙulla aure uwa ta zama haramun ba sai yi dukuli da ita ba shi sa min nisa'ikum da dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum idan har ba ku yi dukuli ba kai jima'i da ita ba ba wani abin da ba ku kaɗaita malamai suka ce kadaita a daki da ita ba ku yi wannan ba to babu laifi za ka iya auren ɗiya amma ɗiya daga ƙullawa kawai shikenan uwa ta zama haramun uwa ɗiya kuwa sai an yi dukuli ko kuma an yi muqaddimat da ake kira na jima'i shine daga nan diya ta zama haramu amma ta kasancewa ka gidanka ko ba gidanka ba wannan ba sharadi bane an gane aya ya kawo galibi ne saboda mafi yawa duk wanda za ta zo za ta zo da ƴaƴanta da mijin mijin sabon miji to sai yayi Allah yayi magana akan galibi an gane abin ne ma'anan fi huju fi ah, warbayin kumulati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna to sai annabi ke ko da ma bata kasance a haka din ba a wurina cewa diyar ta ce kuma na yi dukuli da ita ko ba haka ma ya kasance ma ba ta zama halal ba ne a gare ni me dalili su ce innaha labnatu akhi min ar-raba diyar dan uwana ne na shayarwa ba ta shayar da annabi sallallahu alaihi wasallama ko to kuma ta shayar da abu salama kaga yan uwa ne kenan na shayarwa kamar wa da ƙane inda a ce abu sallama mace ne ko kuma ita suwai ba din tana da wata diya mace haramun ne annabi ya aure ta to abu salama da annabi kamar wa da gani to mutum ba zai aure sa ba haka ba zai auri ƴaƴanta ba to haka ba zai aure ƙaninsa ba ƙanin ba zai auri ƴaƴan ɗaninsa ba su ma to haka ita a matsayin ɗiyar ɗanin annabi sallallahu alaihi wasallam take na shayarwa ko da ba ma wannan zamantakewa tsakanin annabi da ummu salama da shi yasa yake so ya fito musu da abun da fili sai nuna musu wani abu daban wanda su ma ba sani ba shi yasa malamai suka in mutum yi tambaya ko ya yi wani abu sai ga akwai abin da ya kamata ka ƙara masa bayani sai kai mai bayani don ka fahimtar da shi abu a fili don ita tana tunani ne annabi zai iya aurenta sai annabi ya nuna mata ma zaman da suke yi tun da ita wa halailu abnaikum abin nan ƴaƴan matan annabi diyar matan annabi ne haramu ne to ce ko da babu wannan ma akwai wani abu da kuma mai da ita haramu sun sha nono ɗaya da babanta saboda haka ita yar uwar annabi annabi sallallahu alaihi yar uwa diyar dan uwa annabi sallallahu alaihi wasallam tana matsayin yar uwar annabi kenan ba zai iya aurenta ba shine ke faɗi lau annaha lam takun rabibati fi hajari ma hallat li innaha labnatu akhi min arba diyar dan uwana ne na shayarwa arba'atni wa aba salamata domin da ni da aba salama dukkan mu ta shayar da mu suwaiba baiwa ne na abu lahabi abu lahab wannan da tabbar ya da abi lahab ya sauka a kansa sai ya yanta ta to ita ta shayar da annabi kuma ta shayar da abu salama kaga sun zama yan uwa kenan annabi wannan haramun ne su aure ta ko da ma akwai aure tsakanin su da kafin shayarwa ta zama kamar maman su ƴaƴanta duka ba za su aure su kuma ba to haka ƴaƴan ƴaƴan su haka yayi tafiya kenan ya tafi kaman yan uwan mutum kenan sai annabi ce ta shayar da ni da ni da Abu Salama ita Suwaiba din fala ta'ridanna alai alayya banati kunna wala akhawati kunna kada ku dinga bijiro mun da 'ya'yanku ko kuma yan uwanku aura in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya ma ummu habiba shine yake mata wannan bayani shine urwa yake faɗi suwai baɗin maulatun ne li abi lahabin wato baiwa ce ta abu lahab kana abu lahabin a taƙaha abu lahabi sai ya kyanta ta fa'arda'atin nabiya sallallahu alaihi wasallama sai ta shayar da annabi sallallahu alaihi wasallama an gane abin kenan tun da ta shayar da annabi kuma ta shayar da abu salama kenan ba aure tsakanin annabi da ɗiyar abu salama to ga kuma yana zaune da mahaifiyarta daga nan ma bai wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta wannan hadisi abin da yake nuni kenan haramun ne mutum ya auri diyar matansa wanda ya riga ya aura kuma kamar bayani da yi sai ya yi dukuli da ita kamar yadda aya ta fara amma sannan kuma haramun ne ya auri ɗiyar ɗan uwansa na shayarwa kun sha nono ɗaya da wani to haramun wuce shi yasa daga cikin abubuwan da ya kamata mata su sani abin da ya shafi shayarwa don abu ne wanda yake akwai hatsari a cikinsa sosai sosai in ba an gaya ma imam fikin wannan abun ba wasu in wata bata nan za ga kowane za ta iya ba wani yaro nono ya sha tana ba shi daga nan kaga ya zama haramun a ta kanta da ƴaƴanta to in ba ba a sani ba zai iya wani abu ya faru nan a samu a haɗa aure a tsakanin su daga baya kuma haramun ne tsakanin su ya taɓa faruwa da a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da wani sahabi da ake kira Uqbatu bin Amir yana zaune da matansa lafiya lau shikenan aka ce sai ga wata zohuwa ta zo gaishe su shi da matan tashi suka gaisa shikenan ta kalli shi uquba ta kalli matansa su ce a ah, ai na shayar da ku dukan ku ko biyun nan suna zaune lafiyar su ta da kuma rikici ce na shayar da ku ah, Ka eh na shayar da wannan ba dan wani bane eh kai ba diyar da gidan wani eh, dukkan ku na shayar da ku Shi kenan shi kuma kaga da yake sabba yadda suka yi wani ne nogewa zai ba zai je gaya ma malam ba ai bai ga ta zama ba sai ya tashi sai wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullah wata tsohuwa ta zo ta ce ta shayar da ni da matana annabi ce kenan ka sake ta shi in sake ta shi kai fa katkila tun tunda har abu ya faru shikenan ka sake ta kawai bai wata wata bai sake ta saboda babu aure a tsakaninsu to kaga irin wannan ya kamata mata su kasance su su wannan saboda wata za ta iya ko ba lafiya ko ta ta tafi wani wuri wata ta yi ta ba danta nono daga ƙarshe zama a zo a gulla aure akan wannan haramci ne don malamai suka ce in ka gulla akan abu dama auren fasid ne to ya ka gano duk lokacin da aka gano kawai za a yi ke auren shi kenan wannan shine abin da hadisi ke bayani akan wannan sai hadisi muna gaba na 301 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها a hada inji abu huraira Allah ya bulke ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi la juma'u bainal mar'ati wa ammatiha ba a hada tsakanin mace da goggonta goggoci ne dan uwan uba ai yar uwa ko uba ya ko ganuwa na uban mutum ko uwa da uba da ko uba da ko kuma uwa da duka da irin wannan sa'annan wala bainal mar'ati wa khalatiha ko kuma tsakanin mace wanda mutum ya aura da kuma innanta wanda ta dangin uwa kenan su ma ba a haɗa su su biyu to kaga wannan hadisi ya keɓance mana abin da aya take faɗi wa uhilla lakum ma wara a zalikum kaga aya da ta zo lissafowa wanda suke haramun haramun ta kawo wa'annan ba ko don ta ce ummahatukum ne wa banatukum wa akhawatukum كو وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم من الرضاعة وأخواتكم اللاتي وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وبناتكم اللاتي في أجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليه وحلائل أبنائكم من وأهلال أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم سي الله يتي كتاب الله عليكم وحل لكم وراء ذلكم kaga cikin waɗancan da aka lissafo duka kafin Allah ce an halatta mu duk abin da ba wannan ba kaga ba waɗannan ko to kaga shine zai nuna mana aya za ta zo ta bar abu haka a bure sai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ya maka ci kamar tambayan da aka yi ma malam a kwanaki akan cewa Allah ta ya faɗa cikin alkur'ani wa in aqabtum fa uqibu bi mithli ma uqibtum bi ko kuma wa fani da alaikum fa tadu alaihi bi mithli ma atada alaikum Allah ce idan za ku yi azaba ku yi daidai da abin da aka muku ko kuma in mutu ya muku ta'addanci kuma ku yi daidai da abin da muku to shikenan sai aka karanta hadisin cewa a magana yaƙi ma ba a kona mutum musulmi ko ai ko ba musulmi ko da kafiri ne ba a azabtarwa da wuta kuma ga aya ta ce idan aka muku kai daidai da abin da aka muku to kuma su sun kona kai musulmi sai ka kona hadisi ya riga ya hana ka kada ka ce aya hadisi ya katange maka wannan aya ba kowane irin azaba aka ce in aka yi maka irin ta ita ma za ka yi ba an gane to a hadisi sai zo sai ta ya keɓance mana waɗannan ayoyi to haka ci ma hadisi yayi mana wannan hadisi yayi a wannan aya zaka ce wa uhilla lakum ma wara adhalikum kenan zaka iya hada mata da innanta kana aure da mace sai ka auro innanta yar uwar mamanta ka zo ka kada su biyu zai yi haramun ne dukkan malaman duniya sun ittifaki akan haramun ne ayi haka dai ko mace da gugunta hadisi ne yazo ya keɓance mana abin da aya yi a sake to shi yasa ya kamata mutum da yawa ya fahimci hadisi ya fahimci aya aya annabi sallallahu alaihi wasallam shike fassara alqur'ani ko an aiko shi ne don mana bayanin alqur'ani daga cikin bayanan da yake wani alqur'ani ake samu waɗannan abubuwa sai aya ta zo ta faɗi abu ta bar shi a sike sai ya zo sai je mana sai sa katanga ce to banda nan banda nan abinda ayan take nufi kenan kawai aya ta zo ta baku abu jumlatan shi kuma sai zo ya tafassale muku shi abubuwa da yato kaman wannan aya malamai sun ce ta kebe wannan hadisi kai ya keɓe abinda ayan nan ta ce ba wara a zalikum an gane abin Eh? wannan hadisi yana cikin hadisai da keɓance aya don aya ita wa uhilla lakum wa zalikum hadisi kuma la yuma bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha don haramun ne kana zaune da diya mace ka auro innan ta haramun ne haramun ne kana zaune da mace ka auro goggonta haramun ne amma kaga aya bai ambace su ba sai ce duk abinda ba wannan ba shikenan sai mu ce mutum zai iya hadawa bayyuwa hadisi ya zo ya hana to sai a bishi yasa fahimtar hadisi fahimtar maganganun malamai na da muhimmanci ga wanda yake musamman zai karantar da mutane don ya san in aka kawo masa aya aka ga wani hadisi sai ce to akwai kila inda hadisi ya keɓe aya ko kuma ya mata gaidi din don hadisi har hadisi yana ma iya soke aya don shi aka saukar ma alkur'ani litubayyana linnasi ma nuzila alaihim don ka yi ma mutane bayani abin da aka saukar maka daga cikin bayani zai iya gaya ga yadda za ku yi aiki da aya an gane abin na wannan aya kenan daga cikin abin da a hadisi na ke nuna mana duk abin da zai iya kawo bata alaƙa tsakanin yan uwa guda biyu to addinin sallallahu alaihi wasallama yakan kokari ya katange wannan kofa saboda idan mutum kaga tsakanin mace da innanta ai akwai alaƙa mai kyau a tsakanin su idan ba mahaifiya ɗanuwan mahaifiya tana tsayawa ne a matsayin mahaifiya ko haka ita ma ƙanuwar uba tana da tausayi don suna daga cikin waɗanda aka ce idan babu kuwa ta ɓangaren eh, mahaifiya su innonin ne za su fara raino kafin a dawo ma wajen gaggunni to kaga akwai tausayi akwai soyayya to idan aka zo aka haɗa su to za a bata wannan alaka na soyayya sai zama kuma kishi to addini sai gogari sai ya toshe wa'annan abubuwa da zai kawo a bata alaka tsakanin yan uwa guda biyu sai ya hana ma kada a yi wannan don kada a bata wannan alaƙa din don da sun zama kishiyoyi tsakanin miji da ta wancan alaƙan yan wata kuma za ta ki tunawa da ita ba sai su zama kuma ana kallon kallo an gane to shi yasa addini ya hana wayannan abubuwa gaba daya don ya kare wato wannan alaƙa din ta kasance tana nan har abada ba za ta iya ba a ka samu wani abu da zai iya raunana wannan alaka ba um, hadisin mu na gaba na talatin da ɗari uku da biyu an uqbata bin amir sahabin mu kenan wanda wancan abin ya faru da shi uqbata bin amir shine wannan wanda yake aure da mace da wata tsohuwa ta zo ta ce sa shayar da su shine wannan sahabi Uqbatu bin Amir radiyallahu anhu kaga daga cikin abin da zai nuna mana kenan sahabbai ba sa tunanin cewa wani abu in zai fada kansu wanda ba sa so kaga wannan rabuwa da mace kana son ta tana son ta ba garami abu bane shi yasa wasu suke koyi wasu abubuwa da yawa abin da ke faruwa tsakanin su da matan su saboda za su na tsoro in suka yi fatawa za a ce saki ne ai rabuwa ne to sai kaga daga tambaya yana kuskuri ma yana kaje dai ba akwai aure ai ba saki bane don <laughs> yadda yake kuma shi ya jawo yawa sa amma duk daga tambayan kai ka gane kawai yana so ka ba shi abin da yake so amma shi sahabbai ba haka bane in suka ga wannan addini ne to ba sa wegin ko wani abu kuma bayan wannan shi da kansa ne ya tace je ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa yana gaya ma annabi annabi shi suke ta bai sake wani tambaya da ba ce fa tsohuwa ne fa annabi kila ma ta rude ta zo ta faɗi wannan ban ma taɓa ganin ta bani ban faɗi faɗi wannan ba wani zai iya haka kila ta rude ne take faɗi wannan tunda bai santa ba ita ma matan da ta shaye bai bata santa ba amma kallon su kawai ta yi ta ce ai ta shayar da su gaba ɗayan su shi nan ya ga ba zama ya tashi je ga annabi yana ce sake ta kuma ya sake ta shi kenan ta sai kun kenan aka tafi ba wani kona kamar mu astaghfirullah sun sai ya yi ta yi ka bullo ta nan ya bullo maka ta nan ka toce nan ya bullo yana da neman mafita wai fa yana tambaya kuma <laughs> da ya bar tambaya ma ya huta ga da ya rufa maka asiri da yawa za ka su tambayoyin da kaji kawai da aka faro su kai ka san akwai abin da ake so a cimma na'am توشيني عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق أن توفوا به ما استهللتم به الفروج wannan hadisi daga uku annabi yake fari daga cikin sharadin da ya kamata a cika shi in aka yi shi dole ne a cika sharadin da da dalilinsa ne aka halatta maka ka ji daɗi da wannan matan aka halatta maka ka kaɗaita da ita ka yi jima'i da ita in aka yi wannan sharaɗin ya ce daga cikin sharaɗin da ya kamata wanda ci ne ya fi zama wajibi a cika wannan sharaɗin sharaɗin da aka halatta farji saboda shi akwai sharuɗa malamai sun kasa sharuɗa na aure zuwa gida biyu akwai sharuɗan da in aka yi su ma ba a waigin irin nan ana kiran su ba a itibari da su don yana daga cikin wajibin aure a yi sai wani ce eh, sharaɗi ce ban da kaza akwai kuma sharuɗan da in aka yi su dole ne a cika su suna ba da misali kamar daga lokacin da za a ƙulla aure mace da ce to fani sharaɗi na da in za kafin in aure ka sai ka yadda ba zan bar garin kaduna ba ce to na yadda sai ya ƙulla aure to dole ne miji ya cika wannan sharaɗi duk lokacin da ya saba mace da dama ta je a yanke aure. ko kuma ta ce to ni fa sharaɗi na ban zauna gida ɗaya da kishiya ku ce ya yadda a ɗaura aure in aka ɗaura akan wannan sharaɗin to bai da dama kuma ya je ya haɗa su ko kuma sharaɗi na yanzu ina cikin karatun jami'a sai na gama ce na yadda a ƙulla aure ana ƙullawa ya ce ba baki isa ba shi ma bai isa ba sai a je zai a kashe auren to duk wa'annan shar'i da shar'i irin wa'annan da bai saba ma abin da aure kunsa ba to wannan shar'in dole ne a cika shi ko ta bangaren mijin ko kuma ta bangaren ta ko shi namiji ce to fa sharadi na yanzu kinga kina aiki eh to in muka yi aure fa ba maganin aiki ta yadda ta bar ta ce to na yadda shikenan yana ga ana kulla aure sai ta dawo gida ta zauna tunda sharadi ne ta yaki ba dole bane a wurinta ko amma ta ce to sharaɗi fa ni in muka yi aure shi mijin ce to fa babu ciyarwa za a ɗauki wannan shara'i la ko kuma to in aka yi aure fa ba maganan tufatarwa za a ɗauki wannan shara'i yana daga cikin abin da ake wajibin aure ka ɗauke wa waɗannan abubuwa to irin wa'annan ba a kula da su ko kuma ita ma ta ce to fa in ni fa muka yi aure ba maganan ka karo wata za a yadda da wannan sharadi ba yadda waɗannan duk sharuɗa ne da ba a iya yadda da su amma duk wani sharadin da bai shafi abin da aure yake bukata ba ta wani abu daban na mu'amala to in aka yi shi a lokacin kulla aure annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake wajibi a cika wannan sharadi duk lokacin da ɗayan da ya dauki sharadin zo zai Eh, karya wannan sharaɗin to ɗaya bangare yana da dama da ya zai da aure shi to ba na yi kuma bai da wani laifi saboda wancan ne da ya saba sharaɗin shi ke da laifi an gane abin wannan kenan ko kuma ita ta ce shi na miji ce in ya aure ta fatoci ba maganan ma ba zai take ta ba kaga shi ma wannan ba sharadi bane ko ita ta ce haka ba sharadi bane ko ta kayyade lokaci kawai da take so ko wannan duk ba sharɗi ba ne ba a kula da irin wannan abubuwan an gane abin waɗannan ina daga cikin abin da malamai suke kasa waɗannan sharuɗa akwai sharaɗi wanda yake babu bai taɓa kowa daga cikin ma'aurata ta abin da ya shafi zamantakewa to in aka yi shi aka ɗaura aure dole a tafi a kansa don almuslimuna ala shuruɗi ko musulmai suna kan sharuɗan su illa sharɗan harrama halalan au ahalla haram musulmai suna kan sharuɗan su zai sharɗin da ya halatta haram ko kuma ya haramta halal to nan ne babu maganan a ah, wannan sharaɗi don kullu sharadin laysa fi layi nan kuma fa huwa batil walau kana mi'atu sharadi doni sharadi da aka kulla wanda zai saba ma abinda Allah ya umurni ko kuma ya saba abinda Allah ya hana to nan ko da sharadi ɗari ne babu wannan sharadi to na mu'amala na yau da kullum a nan ne shine annabi ya kawo wannan hadisi sharadin da ya fi zama wajibi a cika sharadin da aka kulla shi aka halatta ma mutum wannan matan to wajibi ne shika wannan sharadin an gane wannan wannan shine abin da hadisi yake bayani a kansa na'am hadisi mu na gaba shine hadisi da yake bayani akan auren shiga shi ma hadisi ne dan karamin hadisi an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naha an nikahi shiga annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana auren shigari a shigari abinda ake nufi da shigari da malaman fiye suke magana a kan shine mutum yana da ɗa yana kuma da ɗiya su sun isa aure. aure yana da aboki abokin ma yana da ɗa yana kuma da ɗaya dukkan sun isa aure kenan sai ya ce to yanzu auren mun da ɗiyanka ga ɗana niman auren maka ɗiyata ga ɗanka ya zama babu sadaki a tsakaninmu kamar musaya kenan to wannan shine albudu'u bil budu'i farji da farji aka yi musayansu kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan auren haramun ne ba a yin sa ko kuma a zo a daidai daidaita sadaki ce to tun da kai ma kana da ɗiya ni ma ina da ita kuma kana da ɗa ina da ɗa to mu haɗa su aure mana to isa ce a haɗa to shikenan nawa sadakin ce to sadakin dubu ishirin kai ma nawa na aka bai shi dubu ishirin ce to shikenan ba maganan ka bani in baka sai a kawo su kawai kai ka rike naka ne in rike nawa shi ma haramun ne malamai suka ce idan har aka kulla wannan auren to za a in ba a wancan na farkon da ba a ambaci sadaki ba shi da a bata shi kai tsaye wannan da aka ambaci sadaki aka ce dubu ishirin wannan dubu ishirin to in aka yi riga aka yi dukuli da ita da ɗaya daga cikinsu ko kuma dukkansu to ba za a bata aure ba me za a yi sai a duba sadakul mithil akwai abin da ake kira sadakul misil sadaki irin kamar yadda aka saba biya a kaduna mace irin wanda ta gama jami'a watakila ko kuma ta gama sakandare kawai don za ga abin da ka an kalli gidan da kuma yanayin macin an san irin sadakin da za a biya shi ake kira sadakul mithil sai ce to na ku na wafa ta gama jami'a to sai duba irin su nawa ake biya musu sadaki sai ce dubu hamsin ke to kai dubu hamsin kake biya za ka biya bayan na yi dukuli kenan ba za a bata auren ba sai kowane a sa shi misil din wannan kuma fa ce ita daga kaman junior secondary ta dan tsaya ba ta samu cigaba da karatu ba na ce to nawa irin sadakinsu su dubu talatin haka misali ba wai na nufin ita din dole sadakin ta misali kenan na ce to sadakin da dubu to ko ku biya talatin to sai a yanke ma kowa sadakin misalinsa in kuma duk iri ɗaya ne kowane sai a yanke masa sadaki a bata saboda wannan shine ma'anan nikah ashigar kenan da malam fiqh suka yi wanda za a ambaci sadaki akwai wanda ba a ambaton sadaki kawai kamar musaya ne kawo diyar kan aura ma dana niman baka na aka aura ma ɗanka shikenan ba maganin sadaki ta wannan ƙaran haramun ne in an kulla shi ma za a riba shi gaba ɗaya in aka gano wannan shine na shiga wata rana muna karatu akwai wani mutum da muke tare da shi yana shan sigari ayi da shi ayi da shi sosai muka zo kan wannan babin fikihu to sai muka ce muna so mu masa kaman tsiya haka mun ce la yahillu ko a nikahu shigara cikin risala baya halatta ba mai shan shigari aure sai sai ayi haka ya rasa sai muka yi shiru <laughs> bai daɗe a ba sai ya tashi shi wani suka wani ya zagaye ce to ka gani fa kai wasa gashi ya daɗe bai aure ba <laughs> tunda <laughs> da shigar shigar ya ji an bari shigar <laughs> irin wannan ce to kaji daga nan ya bar sigari <laughs> in ya ji magana lahir ne ka shiga rije to kai kuma ba wanda zai baka shi ana karanta a littafi fidiyu ba yadda ba za a taɓa baka aure ba <laughs> haka muka yi masa to insha Allah sai ya bar taban amma daga ba sai muka ga ya fasai ba haka ake nufi ba muna so kawai mu hana shi tan ba to sai ya gano abu astaghfirullah to wannan shine abin da ake malamai suke nufi da shigari ba sigari ba to sai muka masa haka zakat Nah, uh, Allah اللہ اشہد